Let's go! Let's go! Na, na, na, I say, she shi get a lecture Drake and the teacher Who mu get the swagger on the MIC daga Lasky da has a KNC ina some Machiavelli I say Easy E tun cikin sabin tis the ta rapping da shi muke ta zana sako a bango da ka ji she say, ka mai the shi a bango da baka barbagen ciki muke ta to ciki The tattoo muke ta gane one uwan as I was so ku ganda tun da babu drag green mu was I'm a ba ku to masu kallon mu dai muna tare da ku cikin wannan shirin namu dai na HF Pop kadai kuma ta dai kuna tare da Amin Abba Umar aka Nomis G aka da Hausa Rap aka kai kai kai kai kai kauce dama dai mun ga muku da mu shigo cikin Zaria amma ba ku san suwaye muke tare da su ba sai dai na san in kuna kallon zafafan waƙoƙi guda goma wato countdown top 10 na san za ku gane wata waka da nake saka cewa sai mun kai to muna cikin garin Zaria yanzu muna tare da nan Biga Boys in da suke representing Zaria City su kansu matasa ne wanda suke tasowa saboda haka bance da kuku motsa daga gaban talabijin ba enormous ya ce kai kauce sai ku zauna saboda haka yanzu ina tare da su a cikin nan da T Clark da kuma Acha dai yan cikin garin Zaria ne sai kuma sisters watan Hadiza ko eh na yan sarakan arewa ko ba haka bane to ah, assalamu alaikum ko mutum Ah, sunanka acha ko sai shi kuma t clark to ai acha da kuma t clark ba zan ce suna ne na yanka ba wannan suna ne kawai na stage ko ba aka bane kai ya sunanka na ainihi eh, abdullahi abdullahi wane abdullahi tanimu tankiya oh watan kai danka ka suna nema ma kenan asalin ka ko shi kuma fa acha mubarak abdulkarim okay mubarak abdulkarim kai kuma asalin ka kai ma dan zariyan ne okay sai kuma hadiza ko eh. to amma akwai abin da zan so in sani shine ka san a nan wurin akwai kama hadiza da kuma shi t clark an ce ku twins ne ko yeah yeah <laughs> twins ne okay ku twins ne to wanne ne babba cikin kuma don ko a twins din ma akwai babba okay a ganin ka eh eh <laughs> wa ya fara zuwa wa ya fara zuwa duniya mana okay ke ne kika fara zuwa duniya to da yan mintuna nawa <laughs> eh da yan mintuna nawa minti uku okay da minti uku to amma still dai shine babba zan gaya miki saboda shine namiji yawa na shine mana eh namiji shine babba a ko ina nan gaba ma shine zai zama babanki shine kuma zama shine komai naki kin gane shine dama abu na to shikenan dai masu kallo da kula kallo dai muna tare da su T Clark da Acha watan sarakan arewa ko ba ka ko to a da na gan ku da yawa kuma yanzu na zo na gan ku kuma ku biyu ne shi ne nake so in sani sun ragowar su kuma fa ko ko sun gudu ne su sun bar abin to ba za a ce guduwa suka yi ba eh. it's more like sun yi losing hope abin kasan abin akwai stage na kai da ga ba inda za ni ba za ni ba ka dan yi losing hope yes eh. that will happen to them so da mu initially muna martin muka fara abin mu mm. there's no sign of giving up ne kawai sai ya sai mun shi sama wannan wakan wata ta zake sai mun kai duk wani dagiya da wahala da za a sha akan hanya ka gane a faɗi can a tashi nan amma ba sai an kai watan kun nuna mana cewa ku sojoji ne kenan ba tsayawa inda aka dauki jakan nan aka ce sai an je boda ko ba ka bane to sai an je boda ko ba ka bane so su rago yanzu su sun gudu sun haƙura eh sun bakku to videos din kuma nan duwa ko ina duk tare da su kai eh mun yi tare da su a lokacin kafin su bar group din kenan eh. to for now yanzu shi sa muka yi sai mun kai mm. wacan movie muka yi okay shi sa na ga bidiyon sai mun kai daban ko na ga T Clark featuring Archer ne ko yawwa shine latest okay shine wannan video. eh for now ko to zan so in tambaya ku sarakan arewa ko kuma tun da waɗancan din sun tafi yanzu sai da a ce ko t clark can. ko ba haka bane ko eh eh sannan sannan kuma hadiza ko hadiza ta ma she sing hadiza kai kai yi masa eh a oh ma you can give some abin nan to to to ko ina da wata waka mai safi wanda ni ma zaki dauka mun chorus din mm, kin gane amma ni kuma ta waka shine mu mun riga ma kin <laughs> gane eh e, mun riga ma su kuma sai sun kai yau in yaso sake yau ke kuma sake min amshin go to yanzu ku taya ki da kuka fara wannan ko kuma ce aka yi kuka tsinci kanku a cikin wannan harkar ta music kuma daga bangaren garin zaria to waka dai music dama mu ba fa ma jin magana yadda ka gamu eh okay dama can ba kwa jin magana ba ma jin magana wai akwai makarantar da muka yi zaria children's school hmm. to a makarantar dama ana um, extracurricular activities din nan baka samitin yau abubuwan nan hmm. shi dama a ca shi rawa yake yana rawa ya daɗe yana rawa ok to rawa ne to shi na ga zan yi rawa na ga kai rabu zai mun kyau ba sai na ce to bari dan fara da waka haka hmm. na mana dan zuwa akwai dan rap competition da haɗa bayan makaranta eh. akwai wasu dawakai da muke zuwa an haɗa mu je bayan makaranta ai ai ai yau an ka bige ka ka zuciya kai zuciya ka dawo sai haɗu da wani to da haka dai muka fara abin ya fara encouraging din muna kallon videos ɗin wasu rappers on net haka mm. ya abin ya ƙara encouraging shi eh. zil ɗin ya ƙara ƙarfi shi muka haɗu da shi muka ce to bari mu fara wani first waka mu da muka yi wani forever young ne a wani hausa studio muka yi ta eh da muka ji ta dama mun dauka mu ji mai shirme ne okay sai ku ji kun yi abin kai zaki eh, eh. abin ya kara abin ya dan kawo wuta kenan eh, sai ba akwai dan siga ko ba ka ba mu inspiration kawai sai eh. muka ce to shikenan sai muka zo muka yi forming group din sarakan arewa kings of the north kawai sai muka fara aiki mm. to a lokacin da muka fara muna da yawa mm. so later on kawai sai suka fara dropping dropping suna losing to suna losing to to kasan dama shi yana ɗaya daga cikin irin abin da ake cewa ka gane da tudu da kwari mm. da waye ko ba ka bane ana tafiya ne wani ana zuwa can wurin sai a yada shi wani kuma yin a lokacin da aka je aka ji jikin daga lokacin abin zai fara shiga jikin shi ya fara jin daɗin abin ko ba aka bane cewa ya san za a je ga wani wuri kenan ko mm. so ku kuna ta tafiya su kuma daga nan suka fara kin zuƙewa suna zuƙewa to amma waka ku ta farko da a cikin waƙoƙin ku gaba kiɗin su kabba wace waka ce ku ka fi so to akwai uh, latest music yanzu da sai mun kai akwai wata waka waras waras da idan ka eh, waras to me waras shine your eye wanda muke mutane eh shine your eye wewe eh, well. Eh, to akwai wanda suke waƙoƙi su ya habaici haka mm. indirectly suna tura mana mm. su ma sun kira sunan mu sun zage mu shi yasa mu mu ba wa kira sunan mutum sai dai kawai sai muka tsara waka muka yi to wakan ta yi suna sosai a Zariya haka da duniya yasa nake son waka inda muka shiga waras da yana eh shi sa kowa ke son wakan ko ita wannan waras din an fi saninta kuma amma kun yi bidiyon ta ne ta waras din an yi bidiyon ta an yi bidiyon ta kuma suna yana bidiyon ta ba mu gani ba suna nan an yi wasu abubuwa ne a bidiyon okay to wanne ne bidiyo na kuma wanne ne director din ku hacca ne ke ke director shi yake director ke ke to cameraman din kuma muna da cameraman okay duk kuna da komai da eh, komai a gida muna da komai a gida working on an album. To editing din kun yi recording. Editing shi ne editing. Dukkan ne editing. shi sa da maka gaya mun kai baka jin magana to <laughs> ba wani watan kanka akwai wayoyi da suke suke dan jonuwa suke kawo suke kawo wuta ko ba haka bane eh to yanzu dai a nan wurin kun sani kafin mu je dai mu ci gaba da wannan hirar tunda dai muna cikin Zaria City and Nomis G, Nomis G is here. Ko ba haka bane masu kallo bance da ku kuma watsa daga gaban talabijin ba. Nomis G yana tare da ku za mu je mu kalli wani bidiyo za mu je mu kalla kuma a nan wurin kenan. A mu je mu kalli su burbuɗe su kenan ko a su burbuɗe su ko. To shikenan ku zauna kuna wai me ma tukuna ainihin ma'anar a su burbuɗe su. Kamar duka ne. Eh, amma da raps. wasan wannan wani swag ne eh. aka dan shafa word din da waka za a da ke su eh. sai da amshi a kore su eh, yawa wata shi ne da ma ne ma nan ko to shi kina masu kallo bari mu je mu kalla asaburbude su a damu ma a nan sai asaburbude ma a nan din ka to ku dai zauna gaban talabijin hadiza mu je mu dawo ko to shi kenan ba damuwa ah yeah man ai ai macizai ga yan nan yan hawan nan FHB for real man yeah, fresh on point yeah, yeah a your dip Tara and say fun that white square, white square, SI. Matize. Matize. Wait and My bitch, my say they see tell she shall I she. Common bihun, dere, baya, hana, almajirai ta she. Oh, ah, some buga, some buga, some sun kasa, tsoho mai ran karfe. A dade ana yi say, gaskiya a wake board, eh got insomnia. Mess with my thoughts, I'm immaculate. E can god, I'm immaculate. I'm something like an alien out of space. Baka san mu ba nigga Don't speculate. Nigga ba ni tsayawa kakale. Just do my thing exactly. Ina wata waba da walk white square ne na SI. arewa a rolla ka tayan tifa eh na lala hanifa da suna ataka ai gara ai sai dai a taro shi dan manjagara I can make you go ga ga ga they wanna test me but na na na ko mun nisan jifa kasa zai fado wai baya makalewa ba girman bane azaba in ji damusa uwar farauta cinye su muke makaman nama wai I'm crazy na ga alama tun da na haska tocila da rana Ta sha kofin dafin kunama I'm a carpenter with the hammer yadda kusa tuka homa yeah I'm the boss I'm the master I'm the killer fixing rhymes feel like vanilla I'm insane kai na haukace back to the game na dawo I'm a face to face to face no tsoro ki faɗa kwala out there one blue Seven that new dress mu taro mamaye ba komai bane iyawa ne Yusuf ka gane da mu faso cikin studio shawty say I let it go crazy my niggas go

higher Shining like a star, so it munja kaya now. Everybody knows I'm a bomb at the bit, so you die when you mess with yada none. That nigga, that that nigga wanna be like ah, baba nini gaya Oh my, flow go darker than magic. No, I mean darker than Wandy. Your stack don't last like a magic Oh My vacuum compared to electric poles, I'm blasting, never Had that, daga kai ba wanna writing. Nah, nah, nah, paso kai, then I tana to tuwo. I'm dangerous when I come in a tower The bindigas, no one can handle us It is obvious, can be us, it's starting to envy us I'm ironic, I just realized Darling phobic and allergic to lies Nazable lines that they can't criticize They cannot be deep terracotta disguise Some whack niggas be hating Cause we really ain't relating Sick as hell illuminating I'm fritting the beat I'm dating your chicken Making you sick and never stop killing I'm slaying, I'm laying, I'm playing my hit and am making, I'm go crazy Mama, yeah, mama, yeah, got When I pass out to Studio Shawty say I let her go crazy My niggas go everybody go Suburbanesu, Desu, suburbanesu, desu Desu, sub suburbanachi desu Suburbanesu, sub suburbanesu, desu Desu sub suburbanachi desu Lama Lakum, I'm Gil, Salawa, Gareku My lines I'm close and tall, looking looking very cute, oh That's what I do, I'm best among the best It's my ABG me taking Al Umma Never ever stop, Nina Shagan, memorizing Developing, we eating, I was dropping Guys, animation, not occasion, find the option wrong with it I'm a genius, I got seniors, not a rapping I'm winning the battle cause sun Not a Na kashe rappers ballin kafa Not a zama aljani mai kawar da wani in my dark ka hitu dan ko ka da mai ni kai Pause, say hello to I'm A motherfucking nigga wanna taba me da rapping Cause motherfucking mother to tomato da sunny. We show, we rappers, tell the DJs on shit Talk slang, pedigree, go back, show my car Now you suggest that can transform my K1 essence, yeah Go and print my list service tabbas za ka yi mistake in tafiya to gafara dan giya bai jin tsoron giya that's to him hako uh-huh. rana 322 ban fanfara that's to me uh-huh. man I'm eating all this rappers sai ka ce ina cin doya in fere su in soya in hada har da suya kai mm, baran gwaje na toya sai in cakuɗa da loya abincin gidan roya na ba komai bane iyawa ne yusuf ka gane so take your studio Shawty say I let her go Crazy, my niggas go Everybody go Suburbudesu, subur suburbudesu, desu Suburbudesu, sub suburbanachi desu Suburbudesu, sub suburbudesu, desu Suburbudesu, sub suburbanachi desu Uh, yeah man